ثم لننزعن من كل شيعه ايهم اشد على الرحمن عتيا sannan za mu fisgo daga kowace al'umma cikin batattun al'ummomi waɗanda suka fi tsananin saɓo da girman kai wajen bin umarnin Allah mai rahama wato shugabanninsu mu fara jefa su a cikin wuta.